ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tattaro 'yan jaridu daga kasashen duniya 18 inda ta ba su horon aikin jarida a jami'o'in north carolina da ke chapel hill da kuma jami'ar texas kana aka yi rangadin jihohi da garuruwa daban-daban da ke nan amurka da su amurka ta zabo 'yan jaridun ne daga kasashe irin su brazil bulgaria colombia georgia jamus indonesia malaysia nigeria pakistan rasha da serbia sauran kasashen su ne slovenia sri lanka tunisia ukraine hadaddiyar dolar larabawa da kuma kasar vietnam ko da baya ga horon aiki da 'yan jaridun suka samu kazalika sun kuma sami ƙarin ƙwarewa kan tattalin arziki siyasa tsaro zamantakewa irin na amurka baya kuma da ganawar keke da keke da suka yi da wasu manya daga cikin kusoshin gwamnatin amurka da ma kusoshin wasu gwamnatocin jihohin da ke nan amurka sai dai bisa ga dukkan alamu galibin 'yan jaridun sun fi karkata ga yadda tsarin tattalin arzikin amurka ya ginu daga kanana da matsakaita masana'antu ya zuwa ga kaiwa ga manyan masana'antu diego caranza agudelo dan jaridar kasar colombia ne da ke aiki da jaridar le republican pretty important this too for me because i have known so many things i didn't know about america i mean when you Eh, Mahimmancin wannan rangadi a gare ni ya bude min ido sosai don na samu karuwa sosai akan Amurka da bai ban sani ba. Da dama ina tunani akan ƙananan masana'antu a Amurka, amma ban san da wurare irin su California da ma San Diego ba. Akwai wurare da dama a nan Amurka da na ga hazikan Amurkawa da ke da tunani da kuma suke sarrafa eh, tunanin nasu zuwa abin da zai amfane eh, su. Kaga mutanen nan masu ƙananan masana'antu Eh, ba wai kawai na hada-hadar samun eh, abin masarufi ba ne amma haka eh, na sababa samar da kamfanoni idan kuma ka samar da kamfanoni tamkar ka samar da aikin yi ne kana kuma ka samar da kasar kudaden shiga ita ma shahararriyar yar jarida nan da ke kasar haɗaɗɗiyar dole larabawa dina mustapha ga abin da ta shaida min you know, I thought that the um, American economy is built on that tycoon huge companies. While I realize now that it's it depends on the small project entrepreneurs and startups. na ɗauka tattalin arzikin Amurka ya gina ne akan gingima-gingiman kamfanoni na ƙasar nan. Amma yanzu kuma sai na gane cewar ai tattalin arzikin ƙasar ya dogara ne akan ƙananan masana'antu. da ke tasowa kuma a nan ana mara musu baya sosai abu na biyu kuma shine na samu karuwa sosai yadda ake amfani da kimiyya da fasahar uh, zamani don a sauƙaƙa rayuwar amerikawa misali yadda ake amfani da fasaha wajen samar da makamashi ta hanyar amfani da hasken rana bugu da ƙari na yi cuɗanya da 'yan jaridu 18 daga ƙasashen duniya daban-daban hakan ya ban damar fahimtar sauran ƙasashe a very good chance for me to meet them and to learn more about other countries. I am Renato Mota. I am a, a tech reporter from Brazil. I mean, the biggest thing we, we I get it from this tour sunana renato mota ni dan jarida ne mai ɗauko rahotannin kimiyya da fasaha a ƙasar brazil babban abin da na fahimta a nan shine na san brazil na ƙoƙari a fannin fasaha kuma abubuwa na kankama amma a iya cewa a ɗan sama saman nan ne kaga nan kuma mutanen sun daɗe suna fafatawa babban darasi a nan shine bin al'amuran sannu a hankali da kuma yin haƙuri so the ɗan jaridar tashar talabijin na ƙasar Safiya ga abin da ke cewa IT, especially software. Fasahar zamani na haɓaka a ƙasa ta, amma in na yi mukarana da Amurka gaskiya akwai bambanci mai girma. Kuma a gwamnatoci na marawa waɗanda ke ƙoƙarin ƙirƙiro wani abu sabo na daban. Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja ya ce irin wannan gayyata da gwamnatin Amurka ta yi wa 'yan jirgin ƙasashen duniya abu ne mai amfani, musamman zai taimaka wurin tafiyar da ayyukansu a ƙasashensu. musamman ma zai amfani su ɗan jaridar saboda na farko dai a cikin mabuɗin ilimi a sa'an nan kuma irin yanayin da abubuwa suke a kasashen su ya ɗan shan da abin da ya faru a abin da yake wakana a amerika saboda haka da za su da abubuwa koya zai zama musu mai amfani kwarai daga ciki. ina ganin cewa iliminsu da saninsu na waɗannan muhimmin bangarori zai taimaka musu kwarai da gaske wurin aiwatar da aiki sa'an nan kuma ina ganin cewa shi aikin jarida aiki ne wanda ya gaji tafiye sannan kuma akan ce shi ɗan jarida kamar masani ne akan dukkan al'amuran da suka jibinci rayuwa to saboda haka idan ya je ya ga yadda rayuwa ta a wata ƙasa ko wani gari zai mai amfani kwarai da gaske sa'an nan kuma za a iya cewa ƙasar amurka tana da kwararrun 'yan jaridu da kuma kayayyakin aikin jarida wanda ba lallai ba ne a kasashe daban-daban musamman ma na afirka musamman ma irin namu na afirka akwai su saboda haka irin wannan gaita da aka wa 'yan jaridan mu za ta buɗe musu ido sa'an nan za su koyi abubuwa da dama game da yadda ake aikin jarida da yadda ake sarrafa abubuwan da ake aiki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga San Francisco.